Nigeria must seek engineering conquest in order to gain Ya zama wajibi Najeriya ta matsa kaimi wajen cin gajiyar ilimin aikin injiniya da hakan zai bata galabar dabarun fasaha wanda zai zama mabudin ci gaban tattalin arziki a zahirance. Shi ne jigon jawabin sabon shugaban kungiyar injiniyoyin Najeriya injiniya Ademola Isaac Olurenfemi Oluren Femina jawabi ne a gagarumin taron da kungiyar injiniyoyin ta yi don ƙara baje kolin fasahar injiniyoyin Najeriya da ke ganin suna daidai da yin kunnen doki ko a wani lokacin su yi zarra ga sauran tsara a sauran ƙasashen duniya, cikin ma har masu ci gaban masana'antu. Taron da wanda ko da yake kara kimtsawa ne don ɗaukar nauyin taron injiniyoyi na duniya a banan nan. Ya yi kwana da shugaban kungiyar injiniya Mustapha Balarabe Shehu wanda ya bar gado, amma likafa ta yi gaba inda yanzu ya zama mai jiran gadon shugaban kungiyar injiniyoyin Afirka baki daya injiniya shehu ya ce za su matsa kaimi wajen horar da injiniyoyin najeriya don ci gaba da tafiya daidai da zamani mu tabbatar injiniyoyin najeriya an yi horar da su kan sababbin abubuwa da suke fitowa da kuma sababbin kalubale da gwamnatoci suke fitowa da su don mu iya shi yasa muke da wato training centers cibiyoyin horarwa na kan fanni iri-iri domin injiniyoyi muna da su wata a lagos muna da wata a abuja muna da wata a port harcourt kwanan nan an yadda cewa za a bude wata a kano ma wanda yake kuma muna sa rai ma za a buɗe wata a Gombe. so abin da muke tunani shine kamar duk wannan sashe-sashe guda shida na najeriya wadda ake kira geopolitical zones mun bude irin wannan cibiyar horarwa saboda injiniyoyi na ko'ina a najeriya su samu horarwa a kan bangare iri-iri na harkar injiniyanci ɗaya daga manyan injiniyoyin da ya samu lambar yabo shehu hadi ahmed ya yi alwashin najeriya za ta fara kere-keren na'urorin da a yanzu shigo da su ma dai ake yi kwanakin baya daya idan ka lura najeriya nan tana da kamfanoni na har hada motoci hakan nan da sauransu wato inda za a kawo parts nasu daga waje mu nan a zo ana assembling wannan kaman matakin farko ne na kafin a zo mu mu fara amfani da irin kamfanonin tama da Eh, karafa namu kamar na ajakuta da su rolling mills namu mu fito da ainihin wannan karafunan a zo a fara kere-keren da kansa a yanzu dai muna nan a matsayin a ɗauko daga waje muna ta bin su wannan turawa through technology transfer mu yi kokari mu ga mun koyi wannan fasaha din mu ma mu zo muna eh, arzikin da Allah ya bamu na ma'adinan nan mu ma mu fara kera namu ko da yake akwai ƙwararrun injiniyoyi a Najeriya amma rashin ingancin lantarki rashin kyakkyawan yanayin aiki da ma rashin tallafa masu fasahar kere-kere kan kawo cikas wajen cin gajiyar ilimin injiniyoyi. Nasiru da Alhikaya, Hikaya, Budar Amurka daga Abuja, Najeriya.